Romawa Sura ta goma sha shida Ga 'yar uwanmu Fibi, ina sada ku da ita, ita ma kuwa mai hidimar ikkilisiya ce a Kankiriya. Ku karɓe ta da hannu biyu saboda Ubangiji, ta halin da ya dace da tsarkaka, ku kuma taimake ta duk irin abin da ta nemi taimako a gare ku, domin ita ma ta taimaki mutane da yawa har ma da ni kaina. ku gaida Bilkisu da Akila abokan aikina a cikin almasihu Yesu, waɗanda suka kase da ransu saboda ni, ba kuwa ni kaɗai nake gode musu ba, har ma da dukan ikkilisiyoyin al'ummai, ku kuma gaida ikkilisiyar da take taruwa a gidansu, ku gaida ƙaunatacce na Abinitas, wanda yake shine ya fara bin almasihu a ƙasar Asiya, ku gaida Maryamu, wadda ta yi maku aiki kwarai da gaske, ku gaida Andaranikas da Yuniyas, ’yan uwana abokan ɗaurina, waɗanda suke shahararru a cikin manzanni, har ma sun riga ni bin almasihu. Ku gaida Amphilias, ƙaunataccena a cikin Ubangiji, ku gaida Urbanus abokin aikinmu a cikin almasihu, da kuma ƙaunatacce na Istakis, ku kuma gaida Abalis, amintaccen nan a cikin almasihu. ku gaida jama'ar Aristobulus, ku gaida ɗan uwana Herodian, ku gaida waɗanda suke na Ubangiji a cikin jama'ar Narkisas, ku gaida Tarafina da Tarafusa masu aikin Ubangiji, ku gaida Barsisa ƙaunatacciya wadda ta yi aikin Ubangiji ƙwarai da gaske, ku gaida Rufas fitaccen mai bin Ubangiji da kuma mahaifiyarsa tawa kuma, ku gaida Ariskiritas. da filiguna da hamisa da baturobas da hamasa da kuma ‘yan uwan da suke tare da su, ku da fululugusa da yuliya da neriyas da ‘yar uwarsa da ulumfas da kuma dukkan tsarkakan da suke tare da su, ku gaggaida juna da tsatsarkar sun ba, dukan ikkilisiyoyin almasihu suna gaishe ku. Ina roƙonku uwa ku yi hankali fa da masu raba tsakani saɓanin koyarwa da kuka koya, suna sa tuntuɓe ku yi nesa da su, ai irin waɗannan mutane ba sa bauta wa Ubangijinmu almasihu, sai dai cikinsu, ta roman kunne da daɗin baki suke yaudaran masu sauƙin kai, amma ku kam, ai kowa ya san biyayyarku, shi yasa nake farin ciki da ku, sai dai ina so ku gwanance da abin da yake nagari. amma ya zama ba ruwanku da mugunta. Allah mai ba da salama kuwa zai sa ku tattake shaidan da hanzari, alherin Ubangijinmu Yesu almasihu ya tabbata a gare ku. Timoti, abokin aikina na gaishe ku, haka kuma Lukiyas da Yason da kuma Susi Bataras ’yan uwana. Ni Tartiyas, mai rubuta wasiƙar nan, ina gaishe ku saboda Ubangiji. Gayus mai masauki na mai kuma saukar da dukkan 'yan ikkilisiya yana gaishe ku, Arastas ma'ajin gari da kuma ɗan uwanmu Kawartas suna gaishe ku. Alherin Ubangijinmu Yesu almasihu ya tabbata a gare ku duka, amin amin. Ɗaukaka ta tabbata ga mai ikon ƙarfafa ku bisa ga bisharata, bisa ga wa'azin Yesu almasihu, wadda ta gare ni aka bayyana asirin nan da yake ɓoye tun fil azal asirin nan kuwa sanar da shi ga dukan al'ummai ta wurin littattafan annabawa bisa ga umarnin Allah madawwami domin a jawo su su gaskata su yi biyayya ɗaukaka ta tabbata har abada ga Allah makaɗaicin hikima ta wurin Yesu almasihu amin amin